Bismillahi Rahmanir Rahim, Inuwar Gajimare, kashi na ashirin. Kallon Anwar Abu ya sire ka kira Khadijatu da Ishak. Tashi ya haura sama, bai jima ba sai gashi sun sauko daga matattakalar bene. Tana sanye da doguwar riga fara, an mata ado da ja da farin duwatsu masu sheƙi. Taya ne kanta da ɗan kwalin doguwar rigar. Tunda ta fito su da suke binta da kallo, a zuciyarsu kuwa sai kiran kalla suke. saboda tsantsar kyawunta da nutsuwarta. Gefen Abid kuma ji yake kowane taku da take yi, tana yin sa ne da buga zuciyarsa. Idanuwansa kamar za su faɗo saboda kallanta. Ya shagala kwarai. A jikinta take jin ana kallanta. Hakan ya sa ta tamke fuska, ta ƙara tsuke ɗan ƙaramin bakinta. Hakan sai ya ƙara fito da kyanta. A hankali ta motsa bakinta ta yi sallama. Saka amsa a tare, sannan ta zauna a ƙasan kafet ɗin, ita da Ishak. Abba gamu, ta faɗi cikin sanyin muryata. Ga baƙi na sun zo ganin ki. Abu Yasir ya faɗi yana mata nuni da hannunsa inda suke. Dago kanta ta yi ta kalle su, ta gaida su cikin girmamawa. Saka amsa fuska a sake. Sai dai ban san ku ba, ko zan iya sanin abin da ya kawo ku? Ta tambaye su tana ɗora idanuwanta a kan dad da take ganin kamar ta san shi. Sosai kuwa ‘yata, mun zo neman alfarma a wajenki ne, akan abin da yaron mai aikata miki shekarun da suka wuce. Don Allah ba don halinsa ba ki yafe masa. ko zai samu Allah ya fi masa shi ma. Wani ɗan naku kuke magana baba, laifin mai kuma ya aikata min? Habir ya nuna mata da hannunsa, wannan shi ne ɗanmu, wanda ya keta alfarmaki da mutuncinki tun kafin ki san wace ce ki. Yanzu kuma ya gane kuskuren da ya aikata, don Allah ki yafe masa. Idan da hali ma muna son mu da miki da abin da kika rasa ta hanyar aurenki, saboda shi kaɗai ne ya fi dacewa da ya aure ki. Shi ne kaɗai mijin da zaki aura ku zauna cikin rufin asiri ba tare da gori shiga tsakaninku ba. yanzu ya kamu da soyayyarki mai yawa, wanda sula hakan ya kamu da ciwon zuciya. Na Allah ki amince mana da buƙatar mu. Ya ƙarasa magana yana haɗe hannayensa waje ɗaya. Marmashi Khadija ta ta yi mai sauti, wanda har sun ji hankalinsu ya kwanta akan za ta amince da su. Sai dai kamar na ji kun ce yafiya kuka zo nema waje na ba ba. Idan mutanen falon ya fito waje cikin mamaki da jin kalmar bara da Khadija ta faɗa. Haka ne yata, yafiya muka zo nema wajenki. Mamta ba ta amsa cikin sanyin jiki. To idan haka ne me ya haɗa yafiya da bara? A ina aka yi bara a nan? Dadi ya faɗi cikin jin zafin kalmar da ta jefe su da shi. Magiyar da kake min a kan na auri ɗanka. Sai ta yi min kama da mabaracin almajirin da ke yawo da kwano a tsakiyar Sahara. Khadijatu wannan wani irin shashanci ne? A gabana kike ci manyan mutane fuska? Don ki nuna cewa ban baki tarbiyya mai kyau ba? Ko kuma ƙasa za ki watsa mana a ido? Abi Imran ya faɗa yana ƙoƙarin tashi ya make ta da hannunsa. Ka kwantar da hankalinka Abba, ba shashanci nake musu ba ko baba ta ƙarasa magana tana tambayar dad da yake jin zuciyarsa na ƙuna yana jin ina ma ƙasa ta tsage shige cikinta bai taɓa jin kalmar da aka jefe shi da ita mafi muni kamar wannan ba haka ne ba shashanci kika faɗa ba yata yauwa ka ji ai abi ta shige tafi ki bamu waje imran ya faɗa da hargowa har fala na amsa amu me yakewa tai tana murmushi Dada ya saurin dakatar da ita baki ba mu amsar magana mu ba yata Mun gama magana baba. Dan Allah Khadija take yafe masa, ba dan halinsa ba. Mom ta faɗi cikin sanyin murya. Sai ta ja ta tsaya daga tafiyar da take tana kallon mom. A matsayin ki na uwa, na san zaki fi saurin jin ƙunar da na ji. amma kuma a yanzu ba za gane abin da naji ba a wancan lokacin. Saboda kina bacci a ɗakin da ke ɗauke da katuwar katifa, yayin da masu burbuɗar sanyi take kaɗa ki. Ba ki duba yanayin da yaron ki yake ciki ba ko ya dawo, balle ki tambaye shi ya yake, me ya aikata. Madadin hakan, sai kika ba shi ragamar rayuwarsa ya tafiyar da ita yadda yake so. Ki tambaye shi, lokacin da zai aikata min kuskuren da yake ta kira, bai ji magiyar da ne masa ba? Ko kuma kunnuwansa ne suka rufe a lokacin? Ki tambaye shi, a lokacin hassanar da shi ne ni marainiya ce, amma bai kula da hakan ba, ya aikata mugun nufinsa. Hakan bai gamshe shi ba, har sai da ya batar da hankalina daga jikina. Sai da ya bar ni da ciwuka masu yawa a tare da ni. Kama hannun Ishak ta yi ta ɗaga tana nuna musu. Kin ga hannayen yayana? A lokacin shekarunsa sun kasa da aikin da ya ɗauka. Duda ya samu sauyi na wajen zama, amma bai rabu da taba ruɓan fatanya da ya yi ba. Ba iya raunin hannu kawai yake tare da shi ba, zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa duka ya bani. Ya ƙarar da lokacinsa saboda ya kula da ni. Yana ina a lokacin. Me ya hana ya waiwaye mu ya ga halin da ya tafi ya bar ni? Sai yanzu da ya ji zafin da na ji, sannan zai zo ya ce na yi haƙuri? Kalma ɗaya kawai zai faɗa min a wuce wajen. Yi haƙuri kawai fa, sannan ku tsammaci magana ta wuce ɗin? Kai ta girgiza tana murmushi mai ciwo. Hawayen da ke shirin zuba akan fuskarta ta shanye, tana share shi da hannunta. Ya yi sauƙi da yawa Abid. Ka yi kuskure da yawa ka ce min na yi haƙuri kawai a wuce wajen. ‘Yar ƙaramar kwanya da kake da ita ta yaudare ka, da kake tunanin zan yafe ma, har na so ka, na yi zaman aure da kai. Jikinsu ne dai ya yi sanyi, do suka sun koyar da kansu ƙasa. Magana Khadija ta daki zuciyoyinsu sosai, Do abin da ta faɗa gaskiya ne, ba su ɗauka abin ya munana haka ba. Tsugunna Abi dai a gabanta yana haɗe hannayensa biyu. Do abin da kika faɗa gaskiya ne kadijatu Ni azalimi ne da ban cancanci yafiya daga gare ki ba. Saboda son zuciyar da na aikata a gare ki. Amma ba da abin da zan iya a lokacin da ya wuce wannan. Ki yi haƙuri ki hafe min, ba don halina ba. Sai don ƙaramar yarinyar da na rasa, saboda haƙƙinki da ke kaina. Ina jin tsoron kada wata rana haka ya sake faruwa ga wani na. Kai ta girgiza masa. ba zan iya ba. Haba mana Khadijatu, wace irin zuciya ce da ke haka bushashiya? Ko Allah ma muna masa laifi ya yafe mana, balle ke. Me yasa ba za ki yafe masa ba? Wace bakar zuciya gare ki ne haka da riko? Abi Imran ya faɗi cikin zafin zuciya kamar ya ɗauke ta da mari. Duk wani mara imani idan ya ga yadda Abi dai koma, dole ya tausaya masa. Jiyowa ta yi a hautsana tana kallon Imran, ta buga ƙirjinta da ƙarfi, idanuwanta duk sun kaɗa sun yi ja saboda tashin hankali. Babu zuciya ne a jikina Abi. Zuciyar da ke tare da ni ta riga da ta bushe. Tsawon shekaru goma sha biyar babu wani mutum da ya riko da hannuna ya zaunar da ni ya min kallon tausayawa bayan yayana. Ko da so ɗaya babu wanda ya ɗauki anini daga aljihunsa ya ce gashi na baki. Ko da so ɗaya babu wanda ya ce Khadija take gyara wannan bayan yayana. Amma to da wannan gararan ban rayuwar bai hana ya zalunce ni ba. Bai sa ya tausaya min lokacin da ya ga bana numfashi ya kaina a duba lafiyata ba. Duk tsawon wannan lokacin da muka ɗauka tare da ku, ba ku taɓa lura da bushewar da zuciyata ta yi ba sai yanzu abi kai a kanka baka ga wani abu na tafiya a rayuwata da ya kamata a ce an sauya shi ba sai yanzu abi me yasa zuciyarka ba ta zargin lamurana sai yanzu ko da sau ɗaya baka taɓa zaune da ni ka tambaye ni me ke faruwa da rayuwata ba me nake so me ne ba na so duk baka gyara akan hakan ba sai yanzu abi me yasa ko dan ba ni da mama a duniya ne numfashinta ya fara sama tana jin yawon bakinta na bushewa akan harshenta sai tun zuciyarta ta riƙe da ƙarfi Hakan ya sa Ishak saurin rungume ta, hawa yana sauka akan idanunsa. Ya fara shafa bayanta yana hura mata iska ta bakinsa a setin kunnanta. Ya isa haka Khadijatu. Babu mai tilasta ki. Ina tare da ke a duk abin da ya miki na rayuwa. Ba na son ganin sa yayana. Ta faɗi tana ƙara ƙanƙame jikinta a nan Ishak. Hawa yana biyo idanunta. Na sani Khadijatu na. Zuciyarki mai kyau ce. Ko da ba kya son abu, na san saboda ni zaki so shi. Bai cancanci yafiyar mu ba. amma kuma mu ma muna aikata kuskure a rayuwarmu. Ko don mu samu rahama daga Ubangijinmu da ladan da masu haƙuri suke samu, za mu duba lamarinsa mu yafe masa. Darussan da ya samu na zahiri ya fi namu darussan da muka samu na wahala. Ko ba kuma ai mu mun tsira da rayuwar mu Khadijatu, yayin da shi kuma ya kashe tasa rayuwa. Ba za mu bar shi da kisan mu muƙen da ya riga yi wa kansa ba Khadijatu. Ina ga aiko anan ma mun samu riba hakurin mu. Mun kuma tsinci nasarar da ta daɗe tana jiran mu. mutumin da ya aikata zalunci a gare mu ya da yana roƙon mu yafiyar mu wannan kaɗai ma nasara ce Khadijatul Ishak ajiyar zuciya ta sauke tana jan kalaman yayan nata na huda sassan jikinta na yafe masa yayana wallahi na yafe masa duniya da lahira ta faɗi hawa yana sakowa akan fuskarta sai ta ji kamar ta sauke wani gunguman dutse ne a kanta yayin da abir ya sauke tasa ajiyar zuciya yana durƙusar da kansa ƙasa wajen yin sujudi shukuriya jiya kofofin jikinsa sun buɗe yayin da wata iska mai daɗi take ratsa jikinsa. Yana jin zuciyarsa na harba da aminci a tare da ita maimakon tsoro. Alhamdulillah, shi ne kalmar da mutanen falon suka faɗa a tare. Idan aka ɗauke Imran da kansa ya shiga cajin magana da ta faɗa masa. Na gode Khadijatu, na gode sosai. Kin yafe min, haka na nufin zaki aure ni kenan? Ido ta fiddo waje tana kallonsa, kamar da yadda mutanen falon suka buɗe baki suna kallonsa. sa. Za mai jikinta ta daga runguma da Ishak ya mata. A hankali ta fara taka kafafuwanta zuwa gaban Abid, ta harɗe hannayenta biyu akan kirjinta. Ka ce me? Kin haƙura zaki aure ni? Murmushi ta har kumatanta suka lotsa. Inda a ce duniya da mutanen cikinta za su ƙare, ya zama a cikin duniya nan daga ni sai kai kaɗai ne muka rage. Ina mai baka tabbacin ba zan aure ka ba Abid. Ban taɓa cin karo da wata halitta da nake kyama da tsananta fiye da kai ba. Da a ce babu hisabi akan hukuncin kisa, to da ni ce zan zama ajalinka. Na yafe maka ne saboda yana ya ce na yafe maka. Duhun da ya fice a cikin rayuwata ya tashi ya mamaye hasken da ke cikin duniyarka. Wannan ita ce nasarata. Shi yasa ban ji buƙatuwar sake ganin mummunar fuskarka a gabana ba. Shi yasa na yafe ma don na huta daga kallon ka. Don Allah kada ka sake bayyana min fuskarka a gabana. In dai har da gaske yafiyata kake nema, ba wani abin daga gare ni ba. Ba na son ka Abid, ba na son koda mai irin sunanka nema. kai ya gyaɗa hawa yana zuba akan fuskarsa yana jin zuciyarsa na tsananta bugawa a iya rayuwarsa ta duniya bai taɓa jin abu mafi ɗaci da ya tsaya masa a makoshi ba sai wannan ashe haka mutane suke ji idan suka rasa abin da suke so a rayuwarsu shikenan Khadijatu zan fita a rayuwarki zan ɓoye fuskata daga gare ki kamar yadda kika bukata na gode da yafe min da kika yi na gode da kyakkyawan lokacinki da kika ɓata a tare da ni yana gama faɗin hakan ya juya ya fice a falon hakan ya sa iyayensa bin bayansa da sauri. Shi ma Abu ya tashi ya bi bayansu, a harabar gidan suka tada su, sun kewaye Abi da yake dafa da saitin zuciyarsa. Don Allah ku yi haƙuri akan abin da ya faru. Ni kaina ban ji daɗin abin da ta muku ba. Da ina da iko akan hana faruwa al'amarin, to da ban bari ta faɗa ba. Na so ƙwarai a ce ku ne kuka bayyana a gabana a farkon lokaci, to da babu abin da zai hana ni bawa Abid auren Khadijatu. Sai dai kuma kun makara, wani ku ya riga isar da neman aurenta a gabana. tari ne ya taso wa abid jan abin da abi imran ya faɗa tari yake sosai yana riƙe da saitin zuciyarsa da yake ji kamar za ta faso ta faɗo kafin wani lokaci jini ya fara zuba a hancinsa da bakinsa abid dad da mom suka faɗa a tare cikin tsananin tashin hankali shi kansa imran hankalinsa ya yi matuƙar tashi kama shi suka yi suka sa shi a mota suka nufi asibiti da shi likitoci suka taru a kansa yayin da hankalin imran ya yi mummunan tashi gani yake kamar shi ne sala faruwa wannan al'amarin Dauda yana a matsayin likita, amma bai iya taɓuka komai ba. Sosai yaron da iyayensa suka bashi tausayi. mu ɗaya tak a duniya, Dan Allah ku ceci rayuwar yarona, kada ku bari ya mutu. Idan ya mutu ni ma wallahi mutuwa zan yi. Mum ta faɗi tana kuka kamar ranta zai fita. Bayan awanni biyu, dukkansu sun yi jugum-jugum a gaban likitan da yake ta fama rubuce-rubuce. Sai da ya gama sannan ya ɗago da sa ya kalli Imran. Na ji mamaki sosai a tare da kai Imran. duda kana a matsayin babban likita, amma kai sake yaronka ya kamu da ciwon zuciya mai tsanani a bincikenmu wannan ne karo na biyu da hakan ta faru da shi idan har hakan ta sake faruwa gaskiya sai dai ku yi haƙuri ku nema masa abin da yake so tun kafin lokaci ya kure muku haka ya gama maganarsa cikin faɗa yana ji kamar ya kwakwaɗa masa mari ko ya huce takaicinsa a kansu shiru ya kara karaɗe ɗakin har zuwa wani lokaci daga bisani suka fice suka bar masa ofis ɗinsa kai tsaye gida imran ya wuce yana zuwa ya kira ishak da khadijatu bai musu dogon bayani bai ce su biyo shi bin bayansa suka yi ba tare da sun tambaye shi ba sai dai hankalin mutanen gidan ya tashi kwarai musamman yanayin da suka gan shi a ciki bayan fita su kai tsaye motarsa suka shiga a hanya ya kira Nabil yana ɗaga ya ce ka same ni a asibiti na yanzu daga haka ya datse wayar shigarsa asibitin ta daidai da zuwan Nabil muje ya faɗi yana yin gaba suka bi shi a baya da hannu Nabil ke tambayar Ishak me ya faru ka faɗa ya ɗaga masa alamun bai sani ba shi ma bai tsaye da su ko ina ba sai ɗakin da da ke kwance an saka masa majanyen iska ta hanci da bakinsa ga kuma jonin ruwa a hannunsa abid me ya faru da shi nabil ya faɗa cikin tashin hankali yana ƙara sa wajen shi ka san shi ne imran ya tambaye shi kai ya ɗaga cikin tashin hankali na san shi abi abokina ne tare muka yi makaranta kuma mijin ƙanwata ne me ya kawo shi garin nan shi da yake lagos shi da wa ya zo me ke damunsa ciwon zuciyarsa ne ya tashi. Ya Allah, me yasa kake da sa abu a ranka Abid? Ban san yaushe ko ya riƙe abu a ransa ba Abi. Ya faɗa hawa yana taruwa a fuskarsa. Ya shafa kan Abid ɗin da bai ma san me ake ciki ba. Na ji daɗi da kasan shi haka Nabil, domin ina tunanin ba zan sha wahala wajen warware matsalar da ke damunsa ba. A yadda ka nuna sanayya a kansa, na tabbatar ka san dalilin da yasa ya shiga wannan matsalar. Kai Nabil ya girgiza. An yi mai Isa fyaɗe wanda hakan ya sa ta mutu Abi. Ya faɗa min shi ma ya taɓa yi wa wata fyaɗe. Ya nemi yafiyarta yana son zai aure ta. Wannan dalilin sa kanwa ta barin gidansa ta dawo gida jiya. Amma na san Abid ba mutumin banza ba ne. Duk abin da ya faru da shi tabbas kaddara ce. Amma hakan ba halinsa ba ne. Ka san yarinya da yawa fyaɗen? Nabila ya girgiza kai yana ji a ransa ina ma a ce ya san yarinya. To da ko ta halin ƙaƙa ne zai je ya nema abokinsa aurenta. Da a ce na santa da na abokina ya mallake ta abi. Zuciyata ba za ta juri ganinsa yana shan wahalan nan ba. kai ne ka santa kuwa Nabil. Yarinyar da Abir ke shan wahala a kanta ba kowa bace face kadijatu. Ni kai na zuciyata ta kasa jura ganin halin da ya shiga shi da iyayensa. Wannan dalili yasa na kawo ku nan don ku ganshi. Nabil, a yanzu da na fahimci Abid abokinka ne, sai na ga babu amfanin na roƙe ka akan ka bar masa kadijatu. Dan kai ma da kanka za ka iya sadaukar masa da soyayyarta don ya samu lafiya. Kamar sauka a rada haka suka ji maganar Abi Imran, musamman Nabil da ya ji kamar kunnensa ne ya masa gizo da mugun ji. Abi me kace? Khadija ta faɗa cikin rawar murya. Nabila ya haƙura da auren ke bar Abid. Kunnuwanta ta dafe da hannayenta ta kwala wani irin ƙara da ya ji hankalin mutanen ɗakin. Rike ta ke yana girgiza ta da ƙarfinsa. Ki shiru Khadijatu. Muddin ina raye a duniya nan babu wanda zai tilasta ki auren wanda ba kya so. Ya faɗi cikin fushi da ɓacin rai. Idanunsa sun kaɗa daga kalarsa sun koma jajaye. Kallon Abid yake da yake kwance. Kana ya kalli Imran da shi ma kallonsa yake. A matsayinka na likita, kana da damar yin komai don ganin mara lafiyar ka ya samu lafiya. Ciki kuwa hada kasuwancin siye da siyarwa. Sai dai ni matsayi uku gare ni. Yaya kuma uwa da uba a gare ta. Wanda ya kasance duniyarta tun kafin ta san wanda ya sala kawo ta wannan duniyar. Bayan wasu shekaru mun haɗu da kai yayin da ka bayyana a matsayin mahaifinmu. Mun karɓe ka, mun kuma yafe duk abin da ya faru a rayuwarmu. Ciki har da rashin mahaifiyarmu da kuma wargajewa farin cikinmu. kowane lokaci yaƙe muke mana haba-haba don mu danne mikin da ke gare mu sai dai wani kunci ba a iya ɓoye shi da kanmu muke haƙa mu binne ba tare da wani ya sani ba a yanzu kuma da ƙanwata ta samu wani jigo da ya tsaya mata ya kula da ita ya ƙarar da lokacinsa da soyayyarsa wajen da mata da farin cikin da ta rasa har na tsawon shekara shida bai taɓa gajiya akan hidimarta ba bai ga aibin kuskuren da ya faru da ita ba asali ma kirari yake akan duk abin da ya faru da ita ƙaddara ce yayin da ya ambaci ƙaddararta a cikin tasa shi ne yanzu kake tunanin maye gurbinsa da hamagon nan? Na rantse da Allah da ya halice ni, muddin ina raye babu wanda zai aura Khadijatu wannan mutumin, ko da a ce zai mutu ne. Domin mu ma mun yi mutuwa dubu a lokacin da ya keta alfarmata. Roƙo hannun Khadijatu ya zo mu tafi ƙanwata. Tafiya suka yi, har sun buɗe ɗakin Ishaq ya ja ya tsaya. Idan har ka matsa da yawa, za mu bar maka gidanka. Mu dama baƙi ne a duniya, balle yanzu da muka san cewa ko ina masallaci ne a cikinta. Suna gama faɗar hakan suka fice a ɗakin, suka bar Imran baki buɗe. Jikinsa dai ya sanyi da magana da Ishak ya faɗa masa. Ni me laifi na anan Nabil? Dan na yi ƙoƙarin ceto rai? Abi Imran ya faɗi cikin sanyin murya. Kai ya girgiza masa. Ba kai laifi ba Abid, a matsayinka na likita kai ce ta rai ka sani. Sai dai kuma ba yadda ya kamata kai ba. Khadijatu ‘yarka ce da baka bata farin ciki mai yawa a rayuwa ba. Asali ma a duniya bayan yayanta bata san wata kalmar uba ba. yayin da ka zo kuma sai ka kasa jansa a jikinka ta yadda za ka fahimci matsalarsu abin da suke so da wanda ba sa so ishak ya san zafin khadijatu duk lokacin da ta ji ciwo shi yake jin zafin ciwon da a ce ishak bai ce ta yafe wa abid ba na tabbatar har yanzu bai ishe ta kallo ba ta yafe masa ne saboda yayanta hakan ba yana nufin za ta so shi ba ne abi hakan ba yana nufin za ta zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya da shi ba ne da a ce ba abid na yawa khadija ta fyaɗe ba wani ne daban wallahi da zan iya bar masa ita ya aura sai dai kuma da kaina na ɗauki alwashin duk lokacin da na ga wanda yake ta alfarmar Khadijatu, sai iya inda ƙarfi na ya ƙare. Sai kuma aka yi sa'a ya so abin da nake so. Shi abokina ne tun yarinta. Zan hukunta shi da zaluncin da ya aikata, kamar yadda Allah ya jarabce shi da soyayyarta. Ko da wannan aka bar shi ya ishe shi ishara. A matsayinka na likitansa, ka ba shi shawarar ya rayu ko don iyayensa, amma ba zai samu abin da yake so ba a karo na farko a rayuwarsa. Yana gama faɗin hakan shi ma ya fice ya bar ɗakin. Zama Imran yana jujjuya kalamansa a kansa, yana jin wata irin kunya na lullube shi. An ce so so ne, amma son kai ya fi. Shi ya aka yi kasa son ‘ya'yansa, madadin haka ya so wani bari. Gani yana ƙara ɓata lokaci da yawa ya sa shi ya tashi ya fice a ɗakin. Kai tsaye gida ya nufa, zuciyarsa na buga tana tsalle kamar za ta tsaga ƙirjinsa ta fito. Yana shiga falon ya gadin mutanen gidan a tsaye sun yi shiru ba sa magana. Kallon gaban su ya ga ƙananan jaka guda biyu a tsakiyar falon. Isha da Khadija tana riƙe da ɗaya a cikinsu. Alhamdulillah, gara da ka zo Imran. Ga sunan kana ganin su janye da jaka, wai za su bar gidan nan su koma inda suka fito. Babu juyin duniya da bami ba, amma sun ƙi sauraron mu. Kila kai da kake ubansu za su yarda su zauna idan ka musu magana. Abiya su dai faɗa cikin jin haushin ƙin kula shi da suka yi. A hankali Imran ya fara tako kafarsa yana kallon fuskarsa da suka haɗe gam, kamar ba su taɓa fara'a ba. Tsayawa yana kallon su, yana ganin tsananin kamannin da suke da shi, yana ganin soyayya junansa da shakuwar da suka yi da junansu. Murmushi ya yi mai sauti yayin da hawa ya biyo bayan murmushin. Wata soyayya ‘ya'ya na sake huda zuciyarsa. Tafiya za ku yi ku bar ni? Ni ba muku dole akan ta aure shi ba. Zaɓi na bata don ta ceci rayuwarsa. Amma idan ta ce ba ta so ai ba zan tilasta mata dole a kansa ba. Ku ‘ya'yana ne na ciki na. ba zan zaɓi wani na fifita soyayyarsa fiye da taku ba. Duk abin da kuke so shine na Idan har kuka ce za ku tafi don kuna so, dole zan haƙura na yaƙi zuciyata. Ba zan ci gaba da zama uba mai son kansa da duk kusa da muradin yaransa ba. Ku je idan har za ku yi farin ciki. Ku tafi idan har hakan muradin ku ne. Mm. Masu saurare, kun ga laifinsu Ishak? Ni dai ban ga laifinsu ba, saboda an ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo, kuma kabo wanda zai san ciwon Khadijatu bai kai ya Ishak ba.